Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na la Hashim Gumel tare na da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Lahadi ɗaya ga watan Janairun sabon shekarar 2023. kafin ku abin da muke tafa da su ga kanin labarai. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin harba makamai da Rasha ta kai a Ukraine a cikin jawabin sa na jajibirin sabuwar shekara. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sha alwashin kara haɓaka kera makaman nukiliya tare da kera wani sabon makami mai linzami da ke cin dogon zango. China ta zargi jirgin saman sojin Amurka da ya yi gama da jirgin saman kasar ta a ruwan kudancin kasar da ake takaddama a makon jiya da cewa ya saba wa dokokin kasa da kasa tare da jefa rayuwar matukan jirgin kasar ta china a cikin hatsari kanan labaran kenan yayin da 'yan bindiga masu garkuwa da mutane ke ci gaba da addu'ar a wato addabar al'ummomin jihar bauchi za ku je da jami'an tsaron jihar suka tashi tsaye abin tausayi ne abin tsoro ne mun zo mun haɗa kai mun fafatike su mun hana su zaman wurin kuma mun sa sun bar wurin inda kuma suka nufa ko ina bin su ke wallahi a bari ba a daidai lokacin da muka tsunduma sabuwar shekarar 2023 za ku ji fatan wasu 'yan kasar ghana ga wannan shekara akwai alaman za a samu darajar cd zai saya wasu level ba za a samu yadda ya ringa faduwa a na shekara 2022 ba sannan kuma na biyu haka kuma za ku je da masana ke ganin za a iya farfado da da karance-karance tsakanin ɗalibai a makarantu ta hanyar amfani da fasahar zamani ta e-library sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta email amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya daga murtala tukunna. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar shugaban ukraine volodymyr zelensky ya yi allah wadai da harin harba makamai da rasha ta yi a ukraine a cikin wani jawabin jajibirin sabuwar shekara da ya gabatar a gidan talabijin ya ce a yau wannan harin makami da rasha ta kai ba shine karshen shekara ba duk kuwa da yadda 'yan ta'adda suka buƙaci haka wannan ne sakamakon makomar rasha a yayin da yake mai da martani kan harin jiragen sama da rasha ta kai a sararin samaniyar ukraine a jiya asabar zelensky ya ce ba za a taɓa yafewa ƙasar ta 'yan ta'adda ba haka su ma waɗanda suka ba da umarnin kai hare-haren da waɗanda suka aiwatar da su duk ba za su sami yafiya ba da yake sharhi akan ranar farko da rasha ta kaddamar da mamaya ga ukraine shugaban ya ce fashewar makamai a ranar 24 ga watan fabrairu ta taɓa mu an faɗa mana cewa ba ku da wani zaɓi illa ku miƙa wuya mu kuma mun ce ba mu da wani zaɓi illa mu sami nasara an sami ƙarin fashewar makamai a birnin kiev a yayin da rasha ta ƙara harba makamai a babban birnin ƙasar ta ukraine magajin garin kiev vitalo kilishko ya faɗa a shafin instagram cewa makaman da aka harba sun daki gundumomi biyu na birnin to amma babu bayani kan lahanin da suka haifar nan take. 'yan siyasa a kasashen turai da dama da kanada suna daukar nauyin fursunonin iran tallafin 'yan majalisar na nufin suna amfani da karfinsu na siyasa wajen yin magana da jakadun iran da sauran 'yan siyasa da kungiyoyin kare hakkin bil'adama wajen janyo hankali kan halin da daidaikun fursunonin iran suke ciki fatan da ake da shi shine cewa kulawar da aka baiwa fursunonin zai hana alkalan kotunan iran zartar da hukunce-hukunce masu tsauri da suka hada da hukuncin kisa a shari'o'in da ba a yi a bainar jama'a ba iyalan da aka kama 'yan uwansu a iran galibi ba su san inda ake tsare da 'yan uwan nasu ba ko kuma irin yanayin da 'yan uwan nasu suka shiga a yayin da aka tsare su kasar iran dai na fama da zanga-zanga tun bayan mutuwar wata budurwa da ta mutu a hannun jami'an tsaron iran bayan da suka kama ta saboda ta sanya hijabi ba daidai ba. To nan ba da jimawa Murtala zai kawo mana karashin labaran duniyar kafin nan mu leƙa Najeriya inda biyu bayan wasu hare-haren 'yan bindiga da suka haddasa asarar rayuka goma sha biyu. Lamarin da ya harzika jami'an tsaron yankin suka haɗa kai suka fita cike 'yan bindigar. Lamarin da ya sa gwamnan jihar Bauchi ya kai ziyarar ta'aziyya da gani da ido. Wakilin mu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da wannan rahoton. daga cikin waɗanda suka rufa gwamnan baya don jajanta mutanen sun haɗa har da kwamishinan 'yan sandan jihar aminu alhassan inda suka ziyarci ƙauyukan remi mansur da kuma yalwan duguri a jawabinsa ga al'ummomin ƙauyukan cp aminu alasan ya ce shi da sauran abokan aikinsa jami'an tsaro ne suka fitattaki 'yan bindiga shirinmu kenan ya sa shugaban dss da shugaban eh, sojoji civil defense ko har ma da hunters da muka harhaɗa muka taho nan wurin muka zo muka ga abin da ya faru abun abin tausayi ne abin tsoro ne mun zo mun haɗa kai mun fafatike su mun hana su zaman wurin kuma mun sa sun bar wurin inda kuma suka nufa ko ina bin su yake wallahi ba bari ba so dole da suka taimaka wajen wannan din ba komai ba ne don mu san yadda za mu tabbatar cewa a Bauchi state wanda shine iya wajen inda muke duk wanda yake a Bauchi state ya yi bacci lafiya lau a nasa jawabin gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad ya jinjina wa jami'an tsaro game da kokarin da suka yi kuma ya ba da tabbacin ba da tallafi wa iyalan mutanen da suka rasa 'yan uwansu sannan ya ba da umarnin a kashe duk wani dan ta'adda da aka yi ido biyu da shi dole wa shugaban 'yan sanda da mugir komanda kuma komandojinmu wato 'yan bangan mu wanda komanda shayi yake wakilta da sauran shugaban 'yan banga na wannan ƙasa wannan iftila'i gaskiya abin bacin rai ne abin bakin ciki ne fiye da mutane goma sha biyu aka kashe a garin nan da gidajensu aka kona da dukiyansu aka diba. kuma wayannan mutane da suka taba ku mu ma mun taba su kuma da ku muka taba su kuma duk wanda ya ce mana kule za mu ce masa cis a kasan dubu yau ba na kunya a gaban shugaban yan sanda in ce duk wanda ya taba ku zai kashe ku kashe shi da zai na chief security officer wanda ya taba ku kar kuma wani shayi ni na ce a kashe shi ga wanda yake ba da labari akan ku ake abin nan ku fito da shi don babu mungu mutum kamar infoma. kuma a cikin mu suke da izinin Allah waɗannan gidaje da aka kona mun zo da shugaban sema za su gidaya gidajen duk za a baku kayan rufi da kayan inda za a sake rufe su a gyara mutane yanda suka wa asara a taimaka mun san ba za mu iya mai komai ba kuma daga yanzu saboda tausayawa duk wani namiji wanda ya rasa ransa a jihar Bauchi zan ba shi miliyan ɗaya wa iyalansa idan mace ne za a ba da ɗari biyar in yaro ne ɗari biyar wannan tallafi ne bai isa biya ba za mu kidaye mutanen da suka rasu mu yi kokari mu ba su tallafi kuma da sauran jami'an tsaro wanda su ma suka rasa rayukansu su ma za mu ba su wannan tallafi da 'yan sanda kuma da 'yan banga ba wai daga zamfara ba ko daga birnin sin mutum ya zo ba za mu bashi ba muna roƙon shugaban 'yan sanda ya gina mana police station a wannan gari mu za mu gina ya turo muku 'yan sanda a jawabin godiya shugaban karamin hukumar alkalai na riko comrade ibrahim bala mahmud ya bayyana jin daɗinsa dangane da ziyarar da gwamna da kuma tawagarsa suka kawo don jajanta musu game da abin da ya same su abdulhan muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To Allah kyauta a gaida Abdullahi Muhammad to wani shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karshen labaran duniyar. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sha alwashin kara haɓaka kera makaman nukiliya tare da kera wani sabon makami mai linzami da ke cin dogon zango a cikin wasu jawaban ƙarshen shekara da kafofin yaɗa labaran gwamnatin ƙasar suka wallafa a yau lahadi a wani jawabi da ya yi a wani babban taron jam'iyya mai mulki kwana ɗaya da ya gabata kim ya buƙaci a yi ƙoƙarin samar da gagarumin ƙarfin soji domin tunkarar abin da ya ce matakai ne na nuna ƙiyayyar da amurka da ƙawayenta ke yi a cewar wani takaitaccen bayani da babban kamfanin dillancin labarai na koriya ya wallafa koriya ta kudu in ji kim babbar ya ce a bayyane yana mai bayyana buƙatar koriya ta arewa ta ƙara yawan samar da makaman nukiliya ƙwararru daga waje sun yi kiyasin cewa koriya ta arewa tuni tana da isassun kayan da za ta ƙera makaman nukiliya kusan hamsin da kuma ƙaruwar yawan makamai masu linzami da za su iya ɗaukar irin waɗannan makaman na nukiliya wani jirgin saman sojin amurka da ya yi aron gama da jirgin saman kasar china a ruwan kudancin kasar da ake takaddama a makon jiya ya saba wa dokokin kasa da kasa tare da jefa rayuwar matukan jirgin kasar china cikin hatsari a cewar wani kakakin ma'aikatar tsaron kasar rundunar sojin amurka ta faɗa a ranar alhamis cewa wani jirgin yakin sojin sama na kasar china samfurin j 11 ya zo dab da tazarar mita uku da jirgin amurka kirar rc-135 a ranar 21 ga watan disamba wanda ya tilasta masa kaucewa don gujewa karo da juna to sai dai kakakin hukumar kula da rundunar soji ta kudancin kasar china tian junli ya bayyana a cikin wata sanarwa da yammacin jiya asabar cewa amurka ta yaudari jama'a ne game da abin da ya faru a kusa da tsibirin paracel da ke tekun kudancin kasar china ya ce jirgin na amurka ya saba wa dokokin kasa da kasa ya yi watsi da gargadin da kasar ta china ta yi ta masa akai-akai sannan kuma ya yi tafiya mai hatsari da ke barazana ga lafiyar jiragen kasar china Murtala Faruk Sanyi na ke ne karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. madalla manazarta akan harkokin koyo da koyarwa a makarantun najeriya na ci gaba da fashin baki dangane da hanyoyin farfaɗo da da karance-karance a zukatan ɗalibai da ke karatu a matakai daban-daban musamman la'akari da yadda makarantu ke samar da tsarin ɗakunan karatu bisa tsarin kafar sadarwa ta intanet wato e-library saboda shigo fasahar sadarwa ta zamani a zanta da wakilin muryar amurka a kano muhammad ibrahim kwari malama mabaruka abbakar abba shugabar sashen kula da dakunan karatu na kwalejin ilimi ta sa'adatu rimi mallakar gwamnatin jihar kano ta yi karin haske dangane da wannan batu ko da zuwan intanet inda a ce tsarin karatun yana jikinmu ba zai hana mu yi ba kuma duk da hakan da zuwan intanet ɗin bai hana wasu daga cikin yaran mu karatu ba saboda yanzu idan ka duba a yara da suke ma 'yan firamare zai iya ɗaukan waya ya maka amfani da ita ci gaba ne kam an same shi ci gaba amma matsalar watan shi karatu na intanet in ba wanda Allah ya ba wa kwa ne Allah yake bashi fasahar ya rike abin sosai kamar da za ka yi amfani da takarda ba to amma duk da haka bai hana yara ci gaba wurin karatunsu ba kuma ya taimaka wurin sauƙaƙa karatu sai dai kuma kamar mu da muke ma'aikata na ɗakunan karatu a gaskiya zuwan intanet ya rage yara zuwa su yi amfani da littattafai a library amma kuma bangaren e-library har wani lokacin ma sai muna yi muna dan dakatar da su wannan in yayi kamar awa daya mu ce to a bar wani shi ma ya zo wannan ya taimaka wurin yara sun kara fahimtar amfani da intanet kuma yadda duniya ta juya a gaskiya duk yadda za ka yanzu sai ka haƙura ka bi wannan tsarin na hawa kan e-library domin ka ci moriyar karatu yanzu kamar mu nan ke gaya maka musa a muna da e-library yaran mu suna amfani da shi malamai suna amfani da shi sannan kuma muna da abin da ake cewa kamar opac idan kana da littafi a labari za ka iya dora shi akan kwamfuta ko da da intanet ko babu intanet yaro zai iya zuwa ya duba ya amfani da littafin namu shi ne yake cewa online public access sannan kuma muna da offline resources wannan su kuma kayayyaki ne da muke ajiye wa yara idan da akwai muna da intanet yawa littafai ne da journals da komai da ya kamata da kasidu da mujallu na kowane subject da muke kora a makaranta muna ajo yara to tun da duniyar ta tafi da haka dole sai mun tafi da haka amma kuma muna kokari ta wani bangaren a koyawa yara amfani da littafai saboda littafin nan ne makasudin ilimi tun da kin ce misali intanet ta zo e da kuma ya zo ya zauna ga gashi kuma wancan kalubale har yanzu yana nan ya kike ganin za a iya farfado da shi kuma a hada tare da na wannan na intanet nan ya tafi ai ba abin da ya kara cutar mu illa wannan library a dai da kuma koya wa yaro ɗabi'ar karatu tun yana karaminsa ya san cewa littafin na yana da amfani a koya masa rike biro a koya masa karanta gwalangwalantu akan takarda ya gama wannan ya wuce ya zo naziri ya koya kullun yaro ka dora shi akan abin da ya kamata ka dora masa qur'ani ka dora masa kan hadisi ka dora masa kan littafin da muke na boko zai taimaka wa yaro ya san cewa wannan ilimin yana da kyau a cikin rayuwata yaro ya zo ya primary school ka tabbatar yaron nan ya tasirantu da karatu to zai wahala yaron da ya tasirantu da karatu ya ce maka in ya zo sakandare ko ya zo makaranta gaba ba zai yi karatu ba a hajiya kike ganin za a farfado da rigin karca a bangaren arewacin najeriya kamar yanzu da aka ce makarantu suna da matsalar rashin dakunan karatu ya kamata gwamnati taimaka ta shigo wannan lissafin duk abin da iyaye za su yi ko mu da muke na kungiya ba kama gwamnati ba gwamnati ce ce uwa ita ce uba a duk harkar ilimi na dan adam so da haka muna fatan wani za ta shigo da taimaka mana wurin farfado da dakunan karatu da daukan malaman da za su kula da waɗannan yara suna dora su akan hanya To a gaida mamurkwar da wannan tattaunawa. To daga Najeriya sai mu leƙa ƙasar Ghana inda wasu 'yan ƙasar suka bayyana fatan su da abubuwan da suke son ganin ƙasar Ghana ta cimma a wannan sabuwar shekara da muka shiga. Idris Abdullah Bako gare ka. A wannan shekara ta 2023, masharanta sun bayyana wa muryar Amurka burace-buracensu su ga Ghana, inda suka yi hasashen samun sauki a bangarori daban-daban fiye da shekarar da ta gabata. Masani a hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da tsaro, Yarbad Ibrahim, ya ce yana da burin Ghana ta kasance ƙasa da ta fi zaman lafiya a duniya. Buri na makasan Ghana shekaran bana shine lamban yabo da aka ba kasan Ghana a fannin zaman lafiya cewa ita ne kasa na biyu eh, bayan kasan Mauritius. mauritius a afirka baki daya sannan kuma yammacin afirka ita ne kasa na farko na ta zato dubu biyu da ashirin da uku ita kasan ghana ta kasance kasa na farko a afirka baki daya bayan aka kuma matasa na kasan ghana wayanda ke hijira na gudun talauci kan da za a kwadaita masu saura kasan ghana a gina kasa tare masani kan harkokin tsaro a sani a nasa bangaren ya ce yana da burin a samu fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da jama'a. Ina fata batun yan fashi ya zo kasa, eh, batun mu kuma ya improve. Kuma ina so in ga better cooperation eh, wato yadda kenan kuma tsakanin yan civilians da eh, yan sanda. At the same time kuma yan sanda ko members of the security agents suka yi laifi ya kamata kuma a jil yan gana kuma ya kamata mu sa hankali kwarai a cikin tsaron gidajenmu a cikin tsaron yaranmu masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum suka ce sunana yunus salahuddin wakanjo dan jarida ne kuma mai fashin baki cikin harkan siyasa na yau da kullum da fatar mu ni kasar ghana mu samu daidaituwa cikin lamarin siyasa da tsaro sabida yanda lamari ta kasance yanzu a kasar kasar ghana gaskiya kasar ghana na cikin wata hali ta kakani kayi to yau da kullum mu ma da muke fashin baki so muke yi a ce wai eh, mun zo muna fashin baki kan hanya wanda yake na farin ciki da wadata da walwala sunana malam isa mirago jibril abbas ina ta zato cewa shekara mai kama kamawa ta 2023 za ta kasance shekara mai cike da dimbin alkhairi da kuma ci gaba da walwala ga al'ummar kasar ghana baki daya sai dai masani akan tattalin arziki Hamza Adam Atijani ya ce duk da cewa akwai alamar darajar kuɗin Ghana za ta ƙara farfadowa wannan shekarar amma farashin kayan abinci zai iya tashi domin gwamnati za ta janye tallafin kayan abinci da ake shigowa da su kasar. Akwai alaman za a samu darajar CD zai saya wasu level ba za a samu yadda ya ringa faduwa a na shekara 2022 ba. Sannan kuma na biyu ganin cewa tallafi da gwamnati ke badawa irin kayan abinci da ake shigowa cikin kasar Ghana gwamnati ya ce zai janye wannan. Sannan sannan kuma adadin abinci da ake shigowa da shi kasar ghana gwamnati ya ce za a rage kaso hamsin yadda za a bawa masu wato manoma cikin kasar ghana dama su iya su yi noma yadda za yi a samu abinci cikin gida sakamakon tattaunawa da ake na asusun lamuni ba za a doki sabbin ma'aikata ma'aikatan gwamnati na shekara 2023 ba na takaice dai muna ga shekara 2023 da alamun zai dara shekaru na 2022 idris bako sashen hausa na muryar amurka Amurka daga Accra, Ghana. To Allah ya samu dace a gaida Idris Abdullah. Wannan shirin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu anan mu na cewa karfe goma da minti goma sha tara na safe. Yanzu kuma sai shirmu na gaba. Social midiya duniyar matasa, miya da da zamba. marhaban masu sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya shamsiyya hamza ibrahim ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a yau ɗaya ga watan janairun shekarar 2023 a cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke duba duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalan matasa da kafofin sadarwa ta yanar gizo har ma da irin ci gaban da aka samu a kimiyyar fasahar zamani. madalla. To ina ma abota amfani da kafar sadarwa ta WhatsApp. Shin kuna da labarin cewa manhajar za ta daina aiki akan wasu tsoffin samfurin wayoyin salura 49 kira Android da iPhone da dai sauransu? A cikin sanarwar da kafar ya fitar, akwai canje-canje da ake samu akai-akai wanda dole ne ya sa suka yi bita tare da sabunta manhajan ya yi aiki tare da zamani. Kafar sadarwa ta WhatsApp dai na ɗaya daga cikin kafofin da mafi yawan al'umma a faɗin duniya ke mu'amala da ita, kasancewar tana da sauƙin amfani. Tambayar a nan ita ce, shin ya wannan mataki ya riske ku ga waɗanda abin ya shafa? Kun yi shirin ko ta kwana? Su sanya ayo Da haka dai muka ji ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu amfani da shafukan sada zumunta. Uh, sunana Kabiru Hussaini daga jihar Jigawa. Ni matashi ne. Wato wayata ba ta ɗaya daga cikin irin wayoyin da manhajar WhatsApp za ta rufe. amma kuma sai gashi a tsautsayi ya sa jiya sun rufe mini whatsapp dina baya ga haka a whatsapp gaskiya wata babbar kafar sadarwa ce mai mahimmanci musamman a wajena la'akari da wato a matsayina na dan siyasa wanda duk wasu saƙonni da nake turawa ta yanar gizo nake tura ta whatsapp nake turawa a kamfen da dai sauransu da kuma kira ga jama'a domin samu su zaɓi takara takarana su wannan dalili ya sa wato kafar yada labarai ta whatsapp take da muhimmanci a matuka a wajena kuma baya ga haka idan wato ah, aka ce yau babu wato hanyar sadarwa ta whatsapp to gaskiya duniya da ta zamanto kamar wata kurmar duniya ce za mu ji mu shiru babu hanyar sadarwa kamar yadda suke faɗa shi saƙo wani abu ne muhimmi inda har ah, aka ce ba ka ji ba ka jin labarai ba ka jin saƙo ana gaya maka shi yau da kullum to zaka zamanto kamar kurma ne wanda ba shi da ilimi bai san me yake faruwa ba sunana sadiya abubakar daga nan garin jihar birnin kebbi a gaskiya ba zan ji daɗi ba idan aka ce za a bar amfani da whatsapp da wayar da nake amfani da ita ina amfani da samson ne gaskiya kuma ta hanyar whatsapp ɗin nan ne nake magana da mahaifiyata don ba a najeriya take ba gaskiya hakan zai yi matukar takura muna ko in ce takura mini tun da na ga wannan abun ma hankali na ya dan tashi ga sauran 'yan uwa da abokan arziki saboda shi ne hanya mafi sauki da muke samun juna muna voice note muna chatting muna tura hotunan juna suna ganin yadda muke muna ganin yadda suke a gaskiya wannan al'amari bai min daɗi ba sunana nura bashir daga jihar kaduna wanda aka fi sani da nuran mama a gaskiya wannan tsari da aka kawo na manhajar whatsapp da za ta daina amfani a wasu wayoyinmu a gaskiya wannan abu ne wanda zai kawo na kasu ga harkan sadarwa ta zamani saboda gaskiya a yanzu duba da yanayin da whatsapp ya zama cewa kowa da shi ake tura sakonni da shi ake adana wa'insu abubuwa masu mahimmanci wanda zai taimako da shi ne za ga jama'a Famili sun hada suna irin tattaunawa na iyali saboda yanayin rayuwa yanda ya nisa da harkokin hanya za ka iya tura sakonka a ko'ina yake abin ya riga ya shiga jikin mutane yanzu yau rana ɗaya a ce an daina amfani da shi a gaskiya ni dai ni ba na goyon bayan wannan mataki da suka ɗauka in ma wani tsari ne za su fito da shi na daban sai su fito da wannan tsarin amma janye wannan abin zai taɓa martabar harkan kimiyya da fasaha ta zamani saboda kullum ana so a ba a ƙara faɗaɗa shi ne to kuma an zo an ce za a rage shi. To shirin ba zai taɓa kammala ba har sai mun ji ta bakin ƙwararru akan tasirin da hakan ke da shi ga masu amfani da waɗannan wayoyi. Yusufuddin A. Yusuf ƙwararre ne a harkar ga kuma amsar da ya bamu. Alal hakika irin waɗannan matakai da kamfaninnikan manhajoji suke ɗauka matakai ne da suke zama musu necessary matakai wanda suka zamto dole sai sun ɗauka saboda tsoron wato kan waɗansu su zo su taking over ɗin position ɗinsu a market kuma hakan yana da alaƙa ne da canje-canje da ake samu daga operating system domin ita waya tana amfani da waɗansu softwares ne zamu ce manya-manya guda biyu na farko akwai operating system ita ce kaman uwa ta gabaki ɗaya applications wanda duk wani application duk wata manhaja akan wannan wajen take zuwa ta sauka to canje-canje da ci gaba da ake samu na operating systems su ne suke sanyawa dole dole sai waɗannan manhajoji su ma sun canza salansu saboda an samu canje-canje saboda abin ya yi macin da irin ci gaban da aka samu na duniya da kuma wasu sababbin tsari da ake kawo wanda tsofaffin wayoyin nan kwakwalwarsu ba za ta iya ɗauka ba so don haka wannan ci gaba da aka samu da wannan ajiye wayoyi da aka samu dole ne zai zamto ci gaba ne da wasu eh, update da waɗannan manhajoji za su yi wanda zai zama dole sai an ajiye waɗannan tsofaffin wayoyi kuma in kika lura da wayoyin da ake amfani da su zamanin da zaki ga kwata-kwata ma ba a amfani da su yanzu aka ce ki ɗauko su ma ki amfani da su zaki ga kalan bai miki ba zaki ga yanayin tsarin sa ma bai miki ba wanda kuma a da su ne manya-manyan wayoyi amma saboda ci gaba yanzu haka mun shiga wato tsarin web 3.0 so dole ne za a ga wasu sababbin canje-canje waɗanda ba a taɓa ganin irin su ba wanda kuma irin wayoyin da ake amfani da su ƙanana ba za su iya ɗaukan waɗannan canje-canje ba saboda ƙwaƙwalwarsu ba za ta iya ɗaukan ma web 3.0 din ba su hakan abu ne mai ci gaba kuma insha Allah zaki gama wayoyin zaki ga sun fara saukowa kasa domin za a yi wasu kuma manya-manya da suka fi waɗannan manyan da muke da su a yanzu. Madalla. Tuma sauraro da haka muka zo ga ƙarshen shirin na wannan lokaci. Yanzu dai a madadin ma'aikata da mahugunta sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake kasancewa a shiri na gaba. bi salam. To da la'agai da shamsiya yanzu kuma zan karanta lokacin da zan karanta kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel. To saƙonmu na farko ayu ya fara da sallama ne ya ce VOA Hausa muna yi muku barka da shigowa sabon shekara kuma muna addu'a Allah ya kama na zaman lafiya albarkacin wannan sabon shekara a ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Amin summa amin. sai kuma sakon nazifi ibrahim ragan malam shagari da bala ruwan kanwa da farukun mahaikaro ga sokoto suka ce da farko muna taya al'umman najeriya barka da sabuwar shekara fil sannan kuma muna yi wa mu da 'yan kasar mu fatan samun ci gaban tattalin arziki da kwanciyar hankali da haɗin kai da zaman lafiya da ya ƙarshe suka ce suna fatan a yi zaɓe lafiya allah ya sa haka amin sun amin sai kuma sakon kabira abubakar bilanyaki da bafa haruna bajoga suka ce suna taya voa hausa murnar shiga sabuwar shekarar 2023 da fatan allah ya kara muku himma da fasaha wajen ci gaba da haskakawa al'ummar birane da karkara amin sun ma'anai. sai kuma sakon shehu adamu rijau shi ma cewa voa hausa ina yi muku barka da shigowa sabuwar shekarar 2023 kamar yadda muka barkwanta lafiya Allah ka nuna mana ƙarshen ta lafiya. Amin summa amin. To saƙon baban dimaman bandi da Ali sarkin yaƙin nima da tasi unguwar turu sun fara da sallama ne suka ce suna yi wa ɗaukacin ma'aikatan BOA Hausa fatan alheri da musu fatan barka da shiga sabuwar shekara tabbas yabon gwani ya zama dole. To mun gode yanzu kuma ga labarai a takaice. To Sarfilo a takaice shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da harin harba makamai da Rasha ta yi a Ukraine a cikin wani jawabin jajibirin sabuwar shekara da ya gabatar a gidan talabijin. Ya ce a yau wannan harin makami da Rasha ta kai ba shi ne karshen shekara ba duk kuwa da yadda 'yan ta'adda suka buƙaci haka. Wannan ne sakamakon makomar Rasha. 'Yan siyasa a kasashen Turai da dama da Kanada suna ɗaukar nauyin fursunonin Iran. tallafin 'yan majalisar dai na nufin suna amfani da karfinsu na siyasa wajen yin magana da jakadun iran da sauran 'yan siyasa da kungiyoyin kare hakkin bil'adama to ma'adalla a gaishe ka masu wararru da haka ne makakashin shirin namu na yau sai kuma gobe litinin da karfe shirin na safe za mu sake da da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da baba ya kuma makera da ya haɗa shirin ya ba da umarni sai injiniya mu na yau mr santos Daga nan birnin Washington DC Nisar Fili harshen gumen lake cewa sai gobe idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikinmu da wani sabon shirin. Salamu alaikum.